Barkanmu da warhaka. Sunana Shamsiya A Haruna. Ni ce wace zan ga gabatar muku da shirin Nishadi daga titi. Shirin Nishadi daga titi shiri ne da ya kushi tambayoyi na ban dariya domin nishadantar da ku masu kallo. Idan ɗan wace shine mutum na ɗaya a masu kuɗin Afirka. Eh. Tunaninka kai na nawa ne? To zan iya zana, uku. Yaushe muka yi haka da kai wata ƙulla ka ta tsoron Allah tsoho. <laughs> Kasance da tashar Hausa 24 domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mun gode.